إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة من safiya ta 26 ga watan sha'aban watan bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa birnin madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai safiya da ta tara ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ishirin da ɗaya karatu da muke cikin littafin rawagan durusun wa ibarun tarbiyyatun wa asrar na shek muhammad ibn ibrahim muhammad jiya gawar magana mun kwana ne a kan ramadan wata ne na tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki daya ya ku mu'minai tabbas da ku rabauta a nan duniya da lahira da kuma nake ta ko su kurakurai da ake aikata su wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuskure da farko shine jinkirta tuba mutum jinkirta tuba ba yana gani ai akwai saura a rayuwa ai ba a mutuwa sai an tuba yara ba sa mutuwa za ka wannan shine wahin da shirin yamai abu na biyu mutum ya raskana. daga tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da bai sani ba na zunubai wannan babban kuskure ne akwai wasu zunubai wanda ba wa Allah bai san su ba za ka saboda wannan da suka ce ƙanana ne sannan manzo Allah ke cewa iyyakum wa muhqiratul dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala al-'abd hatta yuhlikanna manzo Allah ke cewa ka shaidun yana jin kunnen mu da gare da ƙananan zunubai aiki ga za ƙarami da ai a komai za ka za su ta taruwa ne a kan ɗan adam ji manzan Allah har sai sun harakar da mutum to wannan ya nuna kenan addu'ar manzan Allah wacce ya karantar da abbaka suddiq radiyallahu anhu tana da muhimmanci a cikin wannan lokaci musamman nan da kwana uku ko kwana hudu da a shiga watan albarka watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake bude kofofin aljanna ذاك من الله فلا أبو بكر كتير كذلك الله وإني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يا الله إنا نيما طرنك dangane da shirka da kai alhali ina sani sannan ya Allah ina neman gafararka ga dukkan wani abu da ban sani to kai wannan addu'a sai ya kasance mutum yana neman tsari daga shirka ya kasance Allah taimaki mutum mutum ya mutu ya koma zuwa ga Allah yana kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala sannan addu'a ta kunshi neman gafara daga dukkan wani zunubi wanda bawan Allah bai sani ba. ya Allah muna roƙon kamar gafara kananan zalwanmu da manyan zalwanmu abu na uku na kuskure da ake wajen neman gafaran Allah da tuwa zuwa ga Allah shine tarku taubati makhafata ruju'il zam akwai wanda ce shi ba dai mutumin Allah ba ai ko na tuwa ba zan zo na ƙara aikata ne ba sai ce tuga shi ba mutuwa. to gaskiya ni ba ko da ya tuba sai ce dai ƙara maimaita wani laifin wannan kuskure ne au khawfan min lamzin nas ko kuma wani kituba sau da yana tsaron da rafi zundan shi ba ku gani min zai daina wa ya faɗa mai bar na gabas take au makhafatu suqutil manzila ko kuma wani zai kituba sau da yana tsaron kada ya rasa wani matsayin shi a nan gidan duniya wa zihabul jahi wa shuhra sannan ya kasance wani matsayi da yake da shi ya tafi da kuma wata shahara da ya da ita وهذا خطر يجب تلاقيه ذاك وانا كسكولي wajibi ne ga bawa ya riski wannan kuskure na shi na rashin tuba saboda yana tsoron zai kara mai mai tsoron laifin fa'ala al'abdi an ya azama ala tauba lalle bawa wajibi ne gare shi yayi himma wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa idza raja ila dhanbi falyujaddid tawbatan marratan ukhra da ka dai kan ce ka yi tuka daga tuban Allah sannan ka ce ka ƙara koma zuwa ga wani gari ka ƙara dai neman tuban Allah wa rai an yi da rike Allahu idan sama awwada awwada Allah khairu mimma sab kuma shi ban Allah kulli ya dinga sakawa da shi duk lokacin da ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya sani lallai Allah zai canja mai da abin da ya fi alkhairi fiye da abin da ya bari abu na hudu as-samadi fi dhunub mutum ya doge ya ci gaba wajen aikata zunubi i'timadan ala fi'ati rahmati rabbil alamin saboda dogaro akan yalwar rahman Allah subhanahu wa ta'ala za ka rikin ai inna Allah ba ku Allah mai gafara ne Allah ya yafi wa yana zunubi yana cewa Allah ya fi yafi a wannan shedan ce rena Allah ne ma'ana ka sa abin laifi ne sannan kuma za ka ci gaba da yi ka ce lallai Allah mai gafara da mai jin kai mana cewa za ka tsawon azim wannan babban uskure ne fa kama anna allaha ghafurur rahim kama yadda Allah mai gafara ne mai jin kai fa innahu shadidul iqab haka kuma Allah ayya tsananin kuwa Za ta Allah fa sala yana da gafara tana kuma yana tsananin kuwa to me yasa yadda kai kai kana cikin zamu kuwa kai ba ga cikin jerin da warama to kaga in kana kawo Allah yana da gafara to ba mu da kawo sai kai kuma ai Watakila ba sa ciki to za ka zaman lafiyarka shi ne ka nemi tuban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ce wala yuraddu wala yuraddu ba'thuhu an al-qawm al-mujrimin ba a mai da azaban Allah dangane da mutanen da suke mujirmai ba sa tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan rama ne ba sa ko tunawa lalle Allah mai tsano umarni kuskure na biyar shi ne tuban matsareta taubatul kazibi allazina ya hajjiruna zunuba hajjirawa wanda za su zunubi ɗan wani lokaci kawon a wata ta ce to ayin zuri wannan rubuta mutane na tuba ko zuwa gani amma ana cewa an gosa ƙarar sallah sai su fara cewa an sake oga ranar ta gaya ta tausiyawa da amsa kana murna ramadan ya tafi rawa kenan ya wuce ko me mutum yake nufi au aridi ko kuma mutum yake tutuwa saboda wani abu da ya bijiro au munasabatan ko kuma mutum dai tuwar saboda wata munasaba wani abu da ya faru abin yana wucewa to halar kuma zai ƙara komawa gidan jiya au raja a jahil ko kuma yana fata wani matsayi da zai samu sai dan tuba a cewa su wayan Allah au haufu suƙuƙi ko gwamnati da tsoron akwai wani matsayi da yake da shi inda ya tuwa zuwa ga Allah su wannan matsayi ya tafi kenan au adamu tabakkul ko kuma wani yana su wani, ko da bai samu damar aikata ne ba da ka da ya kasance suka samu ta sai ya kasance ya ci gaba da aikin banza da yake da aka wannan tuba ce ta makalita ba tuba ce ta mutanen gaskiya ba amma kuma ba zai cikin wannan babin ba mutum da zai kan ce tuba sannan kuma tseren shi ya kan ce yin duniya mai kyau kaje ke ne shi ka gawa a wannan ba cikin wannan suke makalita wajen tuba ko ba mutum da ya kasance bayan ya so sai shi da ya zo ya jayen shi ya je aikata wannan shi daga baya kuma yana dama ya tuba wannan ba za ka ce cikin makalita ba za ka tuba ta gaskiya ce za ka duk lokacin da ya aikata wani laifi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuskure na kusa da ƙarshe na shirya kenan don ka al'irtiraru bi imhanin lahilin musulmi mutane a wannan lokaci suna roɗuwa suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana jinkirtawa wanda suke munantawa Allah ‘yan kasuwa a Allah yana jinkirta musu bayan Allah masu cutar mutane Allah yana jinkirta musu masu ba da bashi a kawo su riba Allah yana jinkirta musu a zahiri suna zai ta ai wannan alhaji wani ba a wajen yaki karɓar riba a garin nan to amma ga shi hannun zai kodin sai haɓa ga yake wani a zahiri suna gan Allah yana jinkirta musu za ka ce masa ce kai ai bari shi ma ce ba da laifi to wani kuskure وهذا من الجهل وانا نتجاهل ومما يصد عن التوبة إن وانا مؤمنا تناني يناتي أبن دكي كان جمسن لك سبحانه الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم مزن الله فرن جكاد أني محمد صلى الله عليه وسلم كتوى إذا رأيت الله عز وجل يؤطي الأبد من الدنيا على معاصيه ما يحب إذا تدعى الله ملك سركي yana ba bawa ababen duniya duk da wannan bawan yana saba wa Allah subhanahu wata'ala fa inna ma huwa istijara to dan da ka sani wannan talala Allah ke mai talala Allah ke mai idan ku ya shiga hannun Allah subhanahu wata'ala wallahi zai gane bai da wayo ثم تلا قوله عز وجل sannan manzon Allah ta tafarin Allah mulkin sarki falamma nasu ma dukiru bihi lokacin da suka ambata abu suka manta da abin da ke wasu azuri shi ku daina cin riba ku daina koya abincin da mutane suke bukata Rawa wata ne na alkhairi wata na tausayi ku daina ƙara wa mutane kuɗin kasuwa ku daina sayar da kaya a zo a siya a wajen ku in ya kare ku koma ku yi ƙara siya ku dawo da shi gari ku ƙara wa mutane kuɗi a kan za ka fasahana rai abuwa ba kulle shayi sai muka buɗe musu ƙofofin dukkan kowane alkhairi komai zuwa yake abinci kaza an samu riba kaza abu kaza ma ai an samu nasara kaza hatta ila farihu bima utu har sai lokacin da suke fara ciki da abin da suke gani na riba da cin nasara a nan gidan duniya أخذناهم بغتة أن تسيوك كما تقطر قطر سنة كرب كني فإذا هم مبلسون ذات تسك ويقري سنة ما سئيب قولا لك تسك الخير فقلت يا جابر القوم دابر القوم الذي ظلم ذاك سيئا ما سواك لا يينك ترشموتا تسكرا لتكنس والحمد لله رب العالمين وجاتا تبتغى الله وجدتا لك ذاك وانا آية تنالونا ولد lalle duk wani laifi da mutum yake yi yake ganin Allah bai kyawa shi ba sai talala Allah yake mai a kace idan mutum ya shiga hannun Allah subhanahu wataala ba zai ji da dadi ba ibn al-jawzi Allah mai rahma yake cewa fa kullu zalimin mu'aqabun fil ajil ala zulmihi qabla al-ajil wala duk wani azzalimi duk wani azzalimi Allah yana mai hukuba a nan gidan duniya saboda zalincin da yake kafin a kiyama a nan duniya za a mai azaba sannan kuma can naira, zai ɗanɗani hukumar Allah subhanahu wa ta'ala wa kazalika kullu muslimin zama haka dukkan wani mutum da ya aikata wani laifi a nan duniya ubangiji Allah zai mai uba a nan gidan duniya kafin ya kiyawa wa huwa ma'ana qawluhu ta'ala wannan ne ma'anar fadin Allah man ya'mal su'an yi bihi duk mutumin da ya kasance ya aikata wani aiki يجب به داء ساكتا أقول لا يجب وربما رأى العاصي سلامة بذنبه تايو ميسابا ألا أنا من الدنيا يقع وتورك يقع أمنتي دقاء أسكن أسكن جكنشي سوى لأكل سياسة وألا سبحانه وتعالى فظن الله وقوة سيقة أيوة لله فعل سوى جكنشي ينا كذبا yana fitar mutane yana sa ta kayan mutane a unguwa. sai ga yana ƙarsa wannan biya sai da ta yi wannan ba hukuwa mutu to shi ma mutum ya rafka daga hukuwar Allah su ba ta ala hukuwa Allah ke mutum rafkanuwa daga hukuwar Allah kala na Allah ya hukuwa ba shi ma wannan wata hukuwa ce wacce wannan a duniya ake ta amma lahira a can mutum da ya gane mai Allah yake nufi malakita alwaji wa al'aqil an yi hazira maghibatan wa'as lallai wajibi ne akan bawa wanda ke fuskantar wannan lokuta masu albarka ya yi kiyaye fa ƙarshen zunubi ƙarshen zunubi bai da kyau farkon ne ke da daɗi amma ƙarshen ba akwai damuwa inna na raha ta tarrama lallai ita wutar zunubai tana ƙarƙashin toka ne wa rubba ma ta asara ta da ƙoba sannan kuma tare ne kan sai kowa na laifin da mutum ya yi a jinkirta ta zuwa kiyawa wa ma ja rubbama ja'at musta'jila ko kuma ya kasance Allah ya kawo kubar da gaggawa bayan ta kare kare ta bugat ba. wa qad yu'akhiruha al-hul Za ka tayi wani lokaci kan ce kowa ta zo mutum kwasa bai sani Ta yi kuma wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya jinkirta hukumar mutum saboda tausayin Allah والآقل بأنكم من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة ميكفكري شيني متون ديكت ميهنكن ميهنكن شيني متون إني أيكة دي بي ذاك سيئ ببي ونجفر لتوبة الله سبحانه وتعالى الله فلا من دل الله صلى الله عليه وسلم كتوا وآقم الصلاة طرف النهار وظلفا من الليل إن الحسنات يظهر السيئات ta dinga tsaye sallah a ɓangare biyu na dare da yini lallai kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana za ka idan wuce kan ke laifi ya tashi su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi raka guda biyu izinin Allah Allah zai karɓi tubar mutum fa kam min maghrurin bi imhal usati lam yuwaha nawa ne mafi yawa daga cikin mutane suke ganin Allah yana jinkirtawa masu laifi shi ko ba za a jinkirta wani ba da kana ganin Allah na jinkirta wasu laifi to kai in afka a cikin laifin Allah bai jinkirta ba zai jinkirta mutum nan ta ce da a mutum ko ba Allah muke roƙo ya tsaye kuskure na ƙarshe wani kita shi ne mutum ya kai ya ba kauna daga ramar Allah mutum ya ba kauna daga tuban Allah subhanahu wa ta'ala ko wata gina ma a saman ɗan kiliyu a gefe ta aiwa da Allah bane gafarta yau aiwa ne yana can wuta mu da Allah ya tsare mu amma wa yana wuta kaga wanda an mai wahayi ke an ce ya dinga zama mutane mutane aljanna ba ce fa ba abun nas ta sama da fiddun wasu daga cikin mutane nan ne kace suka ci suka doge suka ci gaba da aikata laifuka aw saba san ko kuma lokaci ne mutu ba aw aksara ko kuma yawaita ne mutu ba ثم رجع إلى nufin? مرة أخرى daga nan sai ما بعد ذلك ya ce ka وقولا shi ba. wallahi dai ya sallama yana ganin allah ba dai mai rama ba wannan ma yana cin kuskure da ya kamata mu yi tsarki wani laifi maza a lallai allah na wata ala mai rahama ne mai jin kai ne zan laifin da ba waye. idan ya nemi tuban allah su na wata ala. ya kuma zuwa ga allah su na wata ala allah ne karbi tuban shi allah ne gafarta wai allah muke da kuka gafarta mana kafin mutuwan mu Allah muke roƙo ka jiga mu da mahaifan mu Allah muke roƙo ka mana albarka a turayen mu Allah muke roƙo ka yi wa iyalan mu albarka Allah muke roƙo ka mana albarka a cikin angonin mu ya Allah wani roƙon ka rikar da wata Ramadan muna masu imani da kai Allah muke roƙo idan wannan abu ya zo muna raye ka ba mu iko a rinta wannan wata ka ba mu iko a rinta shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك من كل خير فعلك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واسع امتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين